a shirin da ya gabata mun tsaya babi na goma sha tara wajen da ba zan cutu ba ka damu na mayar masa da amsa ina sake kankame shi sai ku kasance tare da ni aisha musa domin jin ci gaban labarin babi na ashirin bismillahir rahmanir rahim a haka muka ci gaba da kwanciya zuciyoyinmu a burkice ban san abin da ke cikin tashi zuciyar ba tunda zuciyar mutum birninsa ni dai tawukan abubuwan da suka cika ta suna da yawa ba na son ɗora zargi ko zato a kan wannan matsalar saboda zato zunubi ne ko da ya kasance gaskiya sai dai ina ji a raina tabbas akwai lauje cikin naɗi da ya fuskanci kamar na yi bacci sai ya zara jikinsa a hankali ina jin shi ba motsa ba ya ɗauki kayan shemar ya jikin shi ya matsa can gefen da muhibba ke kwance sa hannu ya ɗauke ta tare da haska ta da fitilar wayarsa na kasa kunne ina ji yana ta karanto mata addu'o'i yana shafa mata a jikinta kafin muryar shi ta fara rawa yana faɗin ubangiji ni mai godiya ne a gare ka a bisa wannan babbar ni'ima da ka yi mini Allah ka yi wa muhibba albarka tare da sauran yaran musulmai ya jima tana riƙe a hannunsa tana tabarcinta da ƙyar iya mayar da ita makwancinta ya gyara ta sannan ya miƙe ya fice daga ɗakin yana tangaɗi a tunanina ko ban ɗaki fa sai a lokacin na ji wani irin kuka ya kufce mini na riƙa yin su hawaye na cika mini filo kamar ba zan bari ba rayuwa kenan daga lokacin ne kuma sai komai ya fita kanmu ya zamto baya nema na ko wasannin ma mun daina yi saboda kar mu janyo wa kanmu matsala sai dai babu ranar da ba zai buye ya yi kuka ba a zaton shi ban sani ba musamman tsakar dare ga zaton shi ko bacci nake yi na fawwala wa Allah komai domin ni dai daman tuntun ina da zurfin ciki ba komai nake iya baɗi buɗe baki na faɗa ba Matsalar abinci ma na kasa faɗa ina ga wannan gagarumar matsalar. Kunya ma ba za ta bar ni na faɗa ba. Ko zama kusa da ni sosai sai ya daina saboda yana tsoron kai ya rabe ne tayar mini da hankali. Kuma ya kasa biya mini bukata. A haka a daddafa yake tafiya wurin aikin shi kwana biyu ko uku ya dawo. Idan ya dawo muhibba ce abokiyar wasannin shi da hirar shi domin na fuskanci tashi garin ran shi ba kaɗan ba. Yakan ɗauke ta ya fita da ita har kofar gida ya ɗauki so da kulawa ya ɗora kan muhibba ko cikin dare idan yana nan ta farka shine mai rainanta ko kuka ta fara haka zai ta jijjiga ta dan kar ya tashe ta a bacci idan ta ne ma zai zo ya jingina ta a jikina ya buɗe riga ta ya kama nono ya saka mata a baki sai dai cikin barci na ji kawai ana tsotsar mini nono da na buɗe idanu sai ya haske ni da murmushi ya ce a yi mana afuwa kaɗan za mu sha mami mun tashi muna jin yunwa ne ni dai sai na yi murmushi kawai shi ne mai rike mata nonon har sai ta sha ta koshi sannan ya zare mata ya gyara mini riga ta yana faɗin mun gode mami ko ma ki yi baccin ki kin gama aikin ki haka zai haƙura da nasa baccin ya biye wa muhibba da ta yi ƙiri da idanuwa babu alamar barci ya yi ta yi mata wasa yana tana ɓangala dariya ta kai ta kawo idan yana nan dai shine mai renanta ko fitsari ta yi shine mai wanke mata idan zan mata wanka har cewa yake in ba shi zai gwada yi mata ni dai sai dai na yi dariya kawai idan zai tafi wurin aiki kuwa kamar kar ya tafi ya rika ɗaukar ta kenan yana faman sumbatar ta yana faɗan kamar na tafi da ke muhibba na rika ganin ki a gefe na awoyin da nake ɗauka ba tare da ganin ki ba ke da mamanki suna da matuƙar duhu a idanuwa na ba mu taɓa riskar kanmu cikin wata iriyar fatananniyar soyayya da ƙaunar juna ba kamar lokacin sai dai ba su da amfani kwata-kwata babu wata mu'amalar aure da take shiga tsakaninmu komai nasa ya saki ya daina gwadawa ma saboda babu biyan bukata don babu wata alama da take nuna cewa shi namiji ne sai dai a siffa kawai a haka muke zama muna kai wa Allah kukan domin kullum cikin addu'a muke abubuwa suka fara yi masa yawa saboda yana biyan cikan kuɗin dashin da ya ɗauka ni kuma ban koma makaranta ba saboda hutun haihuwa da na ɗauka bayan na yi arba'in kuma sai aka bayar da hutun makaranta dalilin da ya sa kenan abubuwan suka fara ɗaurin caɓe mana ya zama babu kuɗaɗe sosai a hannunmu ga hidima ta ƙaru akan shi tun bayan hidimar da aka ga yayi sosai wajen haihuwa ta sai yan uwansa suka zuba masa idanu suna tunanin ai kuɗi yayi sosai shi yasa suka rika ɗauko hidimarsa suna dibga masa ba shi da ikon ya ce ba shi da shi domin ba za su taɓa yarda ba gani za su yi rowa kawai yake musu gashi yana taimaka wa mahaifinsa ga zuban da shiga hidimar yau da kullum ga biyan kuɗin mota zuwa wurin aiki da dawowa abin da sai hamdala a haka muka sake shiga watan azumin ramadana na ƙara miƙa kai ga allah Ba na bacci kullum bautar allah nake yi shi kuma yana ta zarya daga gun aiki zuwa ganinmu dan ma ina hana shi ina cewa ya zauna sai wiki ya rika zuwa amma kulafacin mu ya hana shi hakan ba zai iya jurewa ba idan zai tafi sai na yi masa lafiyayyar miya wadda zai rika cin abincin da ita a can ko kuma na yi masa snacks haka da zai rika ci idan an sha ruwa muka kammala ramadana lafiya lau damuna ta shigo aka fara ruwan sama sosai wanda na shiga tashin hankali a wannan lokacin mara misalin. saboda ɗakin da nake ciki azawar zuba yake yi idan ana ruwan sama ba ni da sakewa ni da muhibba ga gefen gadona da ya rami ya sake burmawa sosai waɗannan tsutsotsi da da masai suna ci gaba da fitowa hankalinmu ya yi masifar tashi musamman wata rana da yana na ruwan saman ya tsuge ya ga yadda ɗakina ya cika da ruwa ga wannan rami da ba shi da kyawun gani hankalin shi idan ya yi dubu ya tashi ya ruɗe ya rasa inda zai saka kansa kawai sai ya ja ne muka ƙulla wata shawara da muke ganin za ta fishe mu yana rike da hannaye na kan cinyarsa kuma muhibba ce a kwance eh dube ni cikin tashin hankali ya ce mami ina da wata shawara ni ma na kalle shi murya a sanye na ce wace irin shawara fa ya soke ajiyar zuciya yara wa muhibba kwanciya sannan yace akwai tarin damuwa da daukar haƙƙi idan na barke kika ci gaba da zama cikin ɗakin nan ɗakin ya gama rubewa ya kamata na canza miki mahallin zama na yi ɗan murmushi na ce to yanzu ina kake tunanin za mu koma kenan ya dan daga kai sama yana tunani kafin ya sauke ya dube ni am kin gane ko mami ni fa gaba ɗaya zaman garin ne ma ya fita a kaina duk da mahaifata ce amma ina ji a jikina ya kamata mu bar garin nan gaba ɗaya da zama ko za mu samu sauyin rayuwa na ɗan yi jim ina nazarin maganar shi sai can na tanka mata to yanzu idan mun bar nan ina za mu je kana da inda za mu koma ne ya ƙara damƙe hannuna yana matsawa ya ƙura mini idanuwa ya ce mami ni da ina so mu koma can garin ku haɗeja da zama idan ya so sai na nemi haya mu fara zama kafin Allah ya hore mini na fara gina nawa muhallin koya kika gani sosai na ji daɗin abin da ya faɗa domin ni kaina garin ya ishe ni dan dai kar na nuna gazawa ta ne fuska ta ɗauke da fara'a na ce masa gaskiya na ji daɗin wannan maganar to amma yanzu ta ina za mu fara shi ma ya saki murmushi ganin fara'ar da nake yi ya ce to ni mami ai shawarar ki nake nema ta ina kike ganin za mu bullo wa abin na yi shiru na sunkuyar da kai ina tunani wucewar minti ɗaya na ɗago kai muka haɗa idanu ya sakar mini wani irin murmushi mai kyau wanda na ji tamkar na sambace shi na kawar da hakan a raina na ce abu mai sauƙi kawai ka yi magana da mama na san za ta kokarta mana ta ɓangaren ta a samu gidan da za mu zauna hayar kina ganin babu matsala hakan ya yi? ya tambaye ni yana sakin numfashi na gyaɗa kaina sosai ma babu wata matsala eh yar dariya ya mika hannu yana daukar wayar shi yana daddannawa bari ki gani mami da zafi zafi akan bugi karfe kuma a bari ya huce shi sai kawo rabon wani bari na nemi Mama tun yanzu na sanar mata ni ma nayi yar dariya idanuwa na akan sa wayar ta fara ringin ya kai sa a lokacin da mama ta daga kiran ina ji suka gaisa yana ta kwantar da kai cikin tsananin ladabi domin ganin girman iyayena da yake yi bayan sun gama gaisa ya shigo mata da zancen tare da sanar da ita shawarar da muka yanke Mama ta ce wannan abu ne mai kyau Allah ya tabbatar da alheri amma shin ka shawarci mahaifinka akan maganar? Yana da kyau ya san hakan saboda yana da haƙƙi a kanka. Cikin ladabi ya ce a'a mama ban faɗa masa ba amma zan faɗa masa domin na ji abin da zai ce. Mama ta ce yauwa hakan na da kyau idan muka ji matsayar shi sai a san abin yi a gaba ko? Ya ce haka ne mama na gode Allah ya ƙara girma. Ta ce amin ya Allah a gaishe mini da muhibba da mamanta. cikin murmushi ya gida kai tamkar tana ganin shi yana shafa kan muhibban za su ji da kyau mama ya sauke wayar yana duba na muka yi murmushi da yake naji dukkanin tattaunawar su sai na dora nawa bayanin ba tare da na bari ya fara magana ba ka san me mama tana da gaskiya kuma ta hango abinda da ba mu hango ba ya kamata a nemi shawarar baba ba wai mu yanke hukunci kai tsaye ba ya sauke numfashi ya ce baki ji an ce yaro ko ya hau bishiyar dimi ba zai hango abin da babba ya hango ba tabbas mama ta yi hangen nesa, kuma zuwa an jima zan samu baba da maganar insha Allahu na gida kai ina shirin magana muhibba ta fara mutsu-mutsu tana buɗe idanuwa ta farka daga bacci ya saki murmushi ya dago ta yana mata miƙa yana salati sai kuma ya waiwayo ya kama rigata yana faman ja zai ɗaga ta sama yana faɗin mami baya mun tashi daga bacci a zo a bamu mu na saki murmushi ina masa hararar wasa shi kam sai tura hannu yake cikin rigata domin ya kamo abincin muhibba da ya samu baba da maganar sai baban bai nuna kin amincewa ba illa ma addu'a da fatan alkhairi da yayi saboda baba mutum ne mai matukar hakuri da kawar da kai kusan halayen shi Ahmad ya kwaso gaba ɗaya sosai muka yi farin ciki da goyon bayan da baba ya bamu so kuma ana wata sai ga wata domin a ranar tsakar dare da na farka sai na ga Ahmad a zaune dan gurgur ya kasa barci Na matsa ina murtsake idanu na dafa kafadar shi, ya dago a hanzarce dube ni yana faɗin. Mami kin farka ne? Na gyaɗa kai ina faɗin. Ina farka kuma sai na ganka a zaune lafiya ko baka kwanta ba. Ya riƙe yatsun na a sanyaye ya ce babu komai mami ko ma ki kwanta kawai. Na girgiza kai na ce kai ma ka san ba zan iya bacci ba idan baka yi ba. Dan Allah ka sanar da ni damuwarka. Birin kashi a ciki ai baya maganin yunwa. Ya ɗan shiru sai can ya dago ya kalle ni ya ce Mami na yi maganar a sama mana gidan haya amma wallahi kuɗin da zan biya mana shine jidali Na karaɗa na duba ba ni da wasu kuɗaɗe abubuwa duk sun taru sun mini yawa sai godiyar Allah. Na ɗan yi murmushi na ce wannan maganar ce kawai damuwarka. Wace ai babbar matsala ce ba ƙarama ba mami. Na sake mayar da hannuwa na kan kafaɗar shi na dafa shi na ce. To ka damu akwai Allah kuma idan muka roƙe shi zai mana ya gida kai ya ce haka ne mami na ce don allah yanzu tashi mu ɗaura alwala mai sallah mu roki allah bukatunmu domin ya zo a cikin sahihin bukari manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ubangijin mukan sauka irin saukar da ta dace da shi kowane dare zuwa saman duniya yayin da sulusainin dare na ƙarshe ya rage ina rufe baki ya rungume ni a jikin shi tsam bakinsa bai bar ya na da nema mini rahamar allah ba Madalla da ke mami na Allah ya baibaye rayuwarki da duniyar kira albarka har zuwa lahira. Allah ya yi miki rahama da gafara. Na yi ta amsawa da amin ina ji idanuwa na suna ciccikowa. A haka muka tashi muka je muka yi tsarki tare da ɗauro alwala muka fuskanci gabas. Da safe sai ga mama ta kirawo ni lokacin ma ya ɗan fita siyo abin da za mu karya. Muka gaisa sosai tana tambayar muhibba na ce mata gata tana bacci. Sai mama ta ce mini ina mijin naki na kira wayar shi ban samu ba. na dubi wayar tasa da ke ijiye can gefe na ce mama ya fita ne kin gama wayar ya barta saboda babu caji ne ta ce dama ina son jin ko yi magana da mahaifinsa kan batun tashin naku ne na ce Imama eh, sun yi magana ko baba ya bayar da goyon baya har ma ya haɗa da fatan alkhairi ina ji sautin murmushin mama ta ce to alhamdulillah sai a fara shirye-shirye kenan na sauke numfashi na ce mama akwai matsala fa mama ta ce Allah ya raba mu da matsala rahama wata irin matsala kuma ne kasa da murya na ce zancen tashin nan da kyar zai yiwu saboda wallahi yanzu haka ba shi da wasu kuɗi a hannun shi da zai kama mana gidan abubuwa duk sun rincaɓe masa mama ta yi ajiyar zuciya ta ce babu komai da sanin Allah duk wani hali da kuke ciki Allah ya sani kuma zai yaye da ikonsa batun kama hayar gida kuma ba abu ne na daga hankali ba ni zan kama muku hayar gida mai kyau kyauta babu ko sisinsa insha Allah Gida ku kaɗai ba tare da zama da wasu ba sai na biya muku na shekara guda kafin mu ga abin da hali zai yi. Ina jin hakan sai na fashe da kuka duk duniya babu mai son ganin kwanciyar hankalinka irin mahaifiyarka. Mahaifiya wata irin halitta ce da babu kamar ta a rayuwa. Ita ma dariya ma ta rika yi jin ina kuka tana faɗin. To menene abin kuka kuma idan dai ina da yadda zan yi ai ba zan bari ki ta gayyara ba rahama. Ke ya ce mai biyayya mai halaye nagartattu. tun daga yarantarki mai kuma haƙuri da rayuwa a duk yadda ta zo miki haka mama ta yi ta rarrashi na har na daina kukan muka yi sallama ina ta yi mata godiya shi kam da ya dawo na faɗa masa yadda muka yi da mama sai ya rasa bakin magana ya yi kukan murna sosai kuma ya yi wa mama addu'ar fatan alkhairi babu adadi shirye-shirye ya fara kankama a can kuma mama tana ta yunkurin samar mana da gidan da za mu zauna da yake bayan karamar sallah ne a daidai wannan lokaci muna da taron famili? da za mu yi wanda duk bayan karamar sallah muke gudanar da shi a danginmu wani zubin mu yi a haɗeja wani zubin mu yi a kano Ginan wani babban wanmu wani zubin kuma mu yi a malam maɗori da sauransu dai muna zuwa garuruwa mu yi taron mu saboda muna da dangi sosai da sosai to wannan lokacin a kano za mu yi namu taron ina ta shirin tafiya kano saura kwana ɗaya mu ma zaune ni da shi yana taya ni shiri kawai sai ga wayar hajiya ta kirawo shi wanda rabon da ta kira shi har mun manta ta ba shi umarnin akan tana son ganin shi dan haka lalle ya je Kano ya same ta a washe gari na kula dai ya shiga damuwa amma sai ya amsa mata kawai ya sanar da ni cewa zai je Kano wurin hajiya shi ma sai na ce masa a dawo lafiya saboda ban isa na hana shi zuwa ba ban isa na raba zumunci ba ni dai a kullum ina addu'a Allah ya nisanta mu da sharrin su a washe garin ya tafi kano ni kuma na je gida muka haɗu muka ya muka tafi taron mu muka kammala taro lafiya cikin jin daɗi muka rankayo muka dawo gida shi kam da ya kira ni a waya sai ya ce mini mami na baro kano ni ma amma na wuce wurin aiki ba zan dawo ta nan ba na ce to shikenan ni ma ka ga ban koma ba ina gidan mu yanzu haka saboda ka ga matar yaya ala ta haihu gobe suna gara na zauna idan aka yi sunan sai na koma ko ya sauke ajiyar zuciya ya ce hakan yayi babu matsala ni yanzu ma babu kuɗi ne a hannuna gashi abinci na nan ya ƙare kusan sati biyu ba su bamu albashi ba saboda mai kamfanin ya rasu sun san in ya muri ne na tausaya masa sosai sai na ce masa babu komai kaɗan jira ni zuwa anjima za ka je ni muka yi sallama na kashe wayar na samu mama na labarta mata nan ta ɗebi kayan abinci ta bani na yi masa lafiyayyen girki da lafiyayyen miya soyayya na ɗauki abincin da kaina na bar muhibba wurin mama na shiga mota kawai sai gani na yi a kamfanin sosai ya murna yana tambaya ta muhibba na ce masa tana wurin mama ya karba abincin da miyar yana ta godiya kafin na taho sai da ya ci abincin a gabana bayan kwana biyu ban koma ba ina gidan mu kawai ina shan sharafi na babu takura saboda na ga baya nan kuma shi ma bai ce lalle na koma ba muna cikin waya na ji muryar shi duk ba kuzari kamar wani abu na damun shi sai na tambaye shi kamar kana cikin damuwa ko ya sauke numfashi a sanye ya ce shi ɗan adam ai ba a raba shi da damuwa ma mami akwai damuwa kam me yake faruwa na tambaye shi ya nisa ya ce rashin albashin nan da suka hana mu ina matukar takura babu kuɗi a hannuna ko wanda zan sayi abinci na ci yanzu haka yunwa nake ji ko akwai inda zaki sami wani abin sai na ji babu daɗi duk hankali na ya tashi na ce masa kaɗan jira ni ina zuwa ba ni da kuɗi ni ma kuma ina kunyar na tambaye mama saboda tana iyakar bakin ƙoƙarinta hakan yasa na samu wata kanwata na karɓi kuɗi a wurin ta na bayar aka yi mini cefane lokacin abba ya sayo wani kifi mai yawa busasshe gaba ɗaya na ɗebi kifin nan na yi masa miya da shi na dafa masa wani abincin mai yawa na loda masa a flax na sake ɗauka na tafi har kamfanin na kai masa ranar sai na goya muhibba na tafan masa da ita domin ya ganta aiko ya ji daɗin ganin mu sosai ya karɓe ta ya rungume ta yana ta yi mata wasa sai bangalar dariya take kamar wata mai wayo wanda a lokacin dududu watan ta biyu ta shiga na uku haka muka sha hira na taso na taho wanda har lokacin babu abin da yake shiga tsakani na da shi ta bangaren kwanciyar aure mun haƙura ma mun zuba wa sarautar Allah ido a daren ranar bayan na kwanta barci sai na yi wani irin mafarki mai ban tsoro mafarkin da ya firgita ni ya ruɗa ni ya kuma gigita ni domin na farka ne cikin firgici da matsanancin tsoro abin da na gani a cikin wannan mafarkin shine da ni da shi muna cikin tafiya a cikin wata makabarta muna ta zagayawa kawai sai wani kabari ya bude sai ga abin da ke cikin kabarin ya fito tankalbatalwa tayo kanmu a yayin da yake rike da hannuna muna wani irin gudu saboda tsoro Fatalwar kuma bata fasa bin mu ba muhibba tana hannuna muna ta gudu har muka samu nasarar fitowa daga makabartar zuwa cikin gari saboda makabartar cikin jeji take muka tsaya muna sauke wahalallen numfashi a lokacin da ya kara damƙe hannuna muka haɗa idanuwa sai ya shege da dariya yana faɗin Tsoro ne da ke daman mami haka yake da tsoro? Na zumburo baki gaba na ce, ai kafi ni tsoro tun da kai namiji ne ni kuma mace ce. Na kyalkale da dariya muka wuce muka ci gaba da tafiyar mu. Mun bullo wata kwana kenan sai muka ga taron mutane sosai kamar ana zaman makoki. Sai dai alamun mutanen da yadda fuskokinsu suka nuna kamar taron ɗaurin aure ne, sai dai gaba ɗayan su jajayen kaya ne a su Muna zuwa wurin suka nufo mu suka damƙi Ahmad yana turjewa yana gudu amma haka suka danne shi. suka saka musu irin kayan jikinsu ni kuma ina tsaye daga gefe jikina sai rawa yake yi sai a lokacin waɗannan mutanen suke faɗin ɗaurin auren ahmad za a yi da wata ina tsaye har aka ɗaura auren wanda sai a lokacin ya samu kuɓucewa daga hannunsu ya tashi ya cire rigar ya wurgar ya nufo inda nake a guje yana kiran sunana yana kuka sai da ya zo duk da ni kiris ya rage ya ƙara sosai kuma wani irin nisa ya shigo tsakaninmu gashi duk da ni amma mun kasa kusantar juna kamar wanda ake zuƙewa ta baya nisan ya yi yawa a lokacin kuka nake sosai shi kuma sai ɗago mini hannu yake muryar sana amsa amin a filin wurin yana faɗin mami ki tsaya kar ki tafi ki bar ni a wurin nan ki tsaya kin ji mami na ni kuma ganin hakan ya ki tahowa wuri na sai na yi fushi na tafi ina kuka yana ta kwala mini kira na ki juyawa ina tafi har na karasa gidan yayan mamu wato kawu Aliyu da ya taba taimaka mana na tarar ana taron suna matarsa ta haihu To a lokacin ne na farka daga wannan mafarki da ya rikita ni na kasa bambanta abin da mafarkin ke nufi. Duk jikina a sanyaye nake faɗa wa mama abin da na gani a mafarkin. Sai mama ta kwantar mini da hankali da faɗin karki damu rahmatullahi babu komai. Insha Allah sai tarin alheri. To mai saurare, bari mu dakata anan sai shirin mu na gaba domin jin yadda za ta kasance.